السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da sake saduwa a wannan masallaci da kare albarka masallacin abubuwan da ke da ke nan muka aiki da lafiya babban birnin ke nasarawa a wannan yammaci na asaba wannan kuma shine majalisunmu na 22 din kuma na 108 a tafsirin suratu ali imran man tsaya a aya na 107 yau za mu shiga aya na 108 da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora bismillah ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور نعم Allah madaukakin sarki yana cewa tilka ayatullahi natlu zalunci ga talikai walillahi ma fi samawati wa ma fil ard kuma na Allah ne duk abin da ke sammai da duk abin da ke ƙasa wa ila Allah turja'ul umur kuma zuwa ga Allah za a mayar da dukkanin al'amura wannan dalilai da suke nuni bisa gaskiya da ingancin musulunci sai ce to waɗannan ayatullahi ayoyin Allah kenan wanda suke fito da bayanai da manufofin Allah ƙarara kuma dalla-dalla inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin sun qala lahu kun fayakun har izuwa wannan ayar da muka karanta jiya isharan kirka ɗinnan yana koma ga waɗannan ayoyin ne الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين zanto wannan isharan na keɓanta ne da ayoyin da suka gabace kowanne tazil ɗin wancan zalika natluhu alaika zai ɗauki ayoyin da suka zo kafin zalika ɗin shi kuma wannan tilka ayatullah zai ɗauki gaskiyar aqida ingancin aqidar musulunci da kuma lalata kiraye-kiraye da da'awar waɗancan ɓangarori guda uku na yahudu da nasara da mushrikai daga hmm? inna masala isa inda Allah ya masali adam yana rushe aqidar nasara ne dangane da waye annabi isa ko haka irin faɗin Allah madaukin من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون دائرين فدن الله مدوكين سركي وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا kafa shaida basa gaskiyar aqidar musulunci da lalaci da bacin aqidun waɗancan mutane to waɗannan sune ne ayoyi din Allah ya ce nasluha alaik muna karanta su a gare ka tilawa suka ce Kira'a ya keɓanta ne da karanta abin da aka rubuta abin da yake a rubuce amma tilawa kuwa tsawon abin a rubuce yake ko ba a rubuce ba matuƙar ka isar da shi inda yake wannan sunansa wato ainihin tilawa Allah madaukakin sarki ya karanta wa Allah waɗannan ayoyin da karatunsu da ake da annabi sallallahu alaihi wasallama cewa bil haƙƙi cewa duk abin da suka kwansa a cike suke da gaskiya abin da aka faɗa waɗannan ayoyin shine gaskiya a wurin Allah kuma haka abin yake fil amri wa nafsil waƙa ko fil bayanai da waɗannan ayoyin suka yi wadda tabbas idan hana karanta ma yahudu ko nasara ko mashirikai za su ji kamar an yi musu tonan silili kuma tana iya ba za su ji daɗi ba na yadda uslubin waɗansu ayoyin suka taho shi yasa ya rufe wannan ayar da cewa dukkaninsu sun cancanci takriya da tsoratarwa da faɗakarwa da tsawatarwa da aka musu cikin waɗannan ayoyin da warware shubuhohinsu da da'awansu na ƙarya da suka yi a cikin addininsu zalunci kuma baya ma nufin ya yi zalunci din inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun Lallai Allah baya zaluntar mutane da komai sai dai su mutanen su suke zaluntar kawunansu inna allaha la yadhlimu mithqala dharra Allah madaukakin sarki kaga ba shi da wani nauyi ko ba shi da wata kima ba a macin sa aiko yarda shi ake to gwargwadon wannan Allah madaukakin sarki baya zalunta bai wama rabbuka bizallamin lil abid Allah madaukakin sarki mahaliccinka da dai bai kasance ba mai zaluntar bayi ko da kaskantattun bayi ne Allah madaukakin sarki baya zaluntar shi. to sai suka kangare sai suka canza sai suka rarraba kai suka canza asalin kira da da'awar annabawansu suka yi ragi suka yi ƙari cikin littattafansu suka yi mummunan fassara a cikin littattafansu to kaga ai sun cancanci Allah madaukakin sarki yi. cewa wannan abin zalunci ne to ya koru daga Allah madaukakin sarki Allah baya ma nufansa ballantana ya aikata shi da haka kada sai zatan an zafafa musu harshe ko an yi musu ba daidai ba abinda aka yi musu nan shine tsananin daidai shi yasa ibnu kathir yana cewa wa mallahu العالم بكل شيء مثل قومي فلا يحتاج مع ذلك دعك بايا بكاتر إلى أن يظلم أحدا من خلقه بايا بكاتر يا zalunci wani daga cikin abun halittansa yace saboda haka ne ma yace walillahi mafi fis samawati wa ma Allah madaukakin sarki shi maganar zalunci ta ina zalunci zai taso to wannan ana magana Allah ne ba mutum ba ko Allah shine mamallakin sammai da ƙasa shine mai mulki a sammai da ƙasa duk wanda ka gani a sama da ƙasa mulkinsa ne ikonsa ne bayansa ne wa ilaihi turja'ul umur kuma gare shi al'amura ne to yana nufin gyara ne a gare su yana nufin a nagarta ne a gare su baya bukatar yayi musu wani abu wanda zai zanto cutarwa a gare su in ma sun ji wani abu a matsayin cutarwa a gare su to sun cancanci haka din ne domin saka musu bisa ayyuka nasa ba zai kubuce ba Allah madaukakin sarki ba a waɗannan jumloli guda uku wa mallahu yuridu zulman lil alamin walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ila Allah turja'u al-umur za ga duka an maimaita lafzul jalala hmm? kowanne an faɗi lafzul jalali a ciki kuma kowanne ya fara domin ya zanto za a iya tuna kowanne daga cikin waɗannan jumlolin kuma a kafa hujja da shi akan wani abu da ya shafi Allah madaukakin sarki shi yasa sunan nakin yana jaraba mutane da nau'uka na jarabawa da nau'uka na fitintunu yana kuma saka musu da ayyukansu shawawa ya ninka shi munana ya ba su daidai abinda abin da za su eh, ballantana ya aikata shi haka nan zaka iya dauki wannan jumlar ita kadai ka bayar da labari a mulkinsa ne shi ke gudanar da su yadda ya ga dama hmm? to a ce wannan duka na Allah ne sannan a ce abu guda ɗaya cikin halittan Allah ya zanto shi ne zai fanɗare Allah ya ce yi riko da igiya na gaba ɗaya ya ce ba zai yi ba ko ya kauce kuma ka ce Allah zai kyale shi ai zai zama umarnin Allah ba shi da ma'ana kenan in wanda ya ga dama zai bi wanda ya ga dama ya kibi kuma duka su sha lafiya a'a in ka gauni ya sha lafiya a nan gidan duniya ƙarin jarabawa ne amma za a damƙe shi in ka ga wani ya bi ka ga yana cikin wani yanayi da bai burge ka ba jarabawa ce amma tabbas zai haɗu da sakamakonsa shi yasa Allah ya ce wa ila Allah turja'ul umur shi ma wannan zaka iya daukan shi kadai kai magana akan Allah madaukakin sarki da shi wa ila Allah eh, turja'ul umur izuwa ga Allah ake mayar da dukkanin al'amura wanda ka gane wanda ya gamsar da kai wanda baka gane ba wanda baka gamsu da shi ba duk daga ƙarshe za a mayar da shi gaba ga Allah madaukakin sarki kuma babu ɗaya da zai ciwon kai in alkhairi ne kowa zai ga alkhairin in sharri ne kowa zai ga sharri ɗin ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran? Yara. duk abin da mutum yayi za a mayar da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki kowa da komai makomansa shine Allah madaukakin sarki kuma zai saka masa da abin da yayi in khairan fa khair wa in sharran fa shar to Allah ya tabbatar da mu bisa riko da igiyansa ya kare mu daga fadawa cikin sabani irin sabanin yahud da nasara da mushrikai ya kuma sa mu cikin waɗanda fuskokinsu za su yi haske a ranar tashin alkiyama kuma za mu